rahotanni sun ma bayyana cewa yanzu haka al'ummomin yankunan waduku ko zuwa bangaren tinda da ke cikin karamar hukumar lamu da cikin jihar adamawa na ko cikin zaman daddar lamarin da ya sa wasu mazauna yankunan ma kaura cewa gidajensu wannan asalin yankin da ya nemi na sake sunansa ya ce yanzu haka wasu jama'an su na cikin daji yayin da wasu kuma ke kwana a bakin kogi domin ko gudun abin da ka iya faruwa sakamakon bayanan da suka ce sun samu na cewa za a kawo musu hari. sun ba da ma kan cewa eh, za su zo da hari su zo su kashe mutane waduku da kwa so don Allah ranka da a taimaka mana because su tanancin ba su san fitar da sauka ba su hau da sauka ba. Cewa ya suka hari. Eh abin da aka ce masa yanzu yanzu kwana biyu yanzu mutane suna tuna tuna dajin Allah sai sai abin da Allah ya yi da su a dajin Allah yanzu haka. Wani taimako kuke so? To taimakon da nake so yanzu a ga ma gwamna mana so da shi zai iya yi taimakon da dan jami'in tsaro kaɗan ne da za a san eh, za su iya su dawo gida ba haka ba bayan za su iya ba su ba da su kai trust nation za su iya su dawo gida. Jama'a Allah suna bakin kogi ko yana suna neman ko yana neman yadda zai zai zai fita. kuma babu jami'an tsaro a wuraren babu jami'an to ba hanya zuwa koyi ne ai babu hanya so su su za shi danya da fulani da yawa wurin so suna nan kaman abokan zama ne kai ka. Wannan da yana mako zuwa ne a ƙasa da makonni biyu da harin da aka kai a wasu ƙauyuka na karamar hukumar numan da ke makwabtaka da lamurde inda ko aka samu asarar rayuka baya ga gidajen da aka kona to sai dai kuma kawa yanzu duk mako ganji daga bakin shugaban karamar hukumar ta lamur da mr vrati zanzon abin koya ci tura domin kuna ta buga waya safa ba dauka ba hakanan mako babu amsa sagon kata kwanan na aike masa to sai dai kuma rundunar yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar ta ce ma ba ta cikakken bayani to amma ko ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen kare rayuka samu irin wayannan ba ma dauka da wasa domin nan da nan za mu tura ko kuma mu kara jami'an tsaron mu ta wannan wajajen din ko mu tabbata ka din bai auku ba to kamar wani kira za ku al'ummomin waɗannan yankuna eh, su kwantar da mutane ke kai tsawo wanda ba su amince da su ba sai sauri su sanar da mu domin mu dauki matakai kakakin rundunar yan sandan jihar adama kenan sp usman abubakar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya